kallon mu assalamu alaikum za ku labaran matashiya tv tare da ni amina tare muhammad ruskuwa farko ga muhimman kanin labaran jam'iyya mai mulki a yanzu ta fara aikin tantance waɗanda suke neman tsayawa takarar shugaban ƙasa a najeriya hukumar efcc ta gurfanar da sanata rochas Rochas a gaban kotu bisa almundahana da kuɗaɗe hukumar da Hukumar kula da yanayi ta Najeriya ta sanar da cewa za a fuskanci matsanancin zafi a wasu jihohin arewacin Najeriya. Mutane 66 ne suka kamu da cutar kyandar biri a Najeriya yayin da cutar ta hallaka ɗaya daga ciki. Kanin labaran kenan sai ku biyo ni domin jin cikakkun labaran. Litinin 29 ga watan Shawwal shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da 30 ga watan Mayu shekara ta 2022 miladiya. Jam'iyya mai mulki a Najeriya APC ta fara aikin tantance 'yan takarar shugaban ƙasa waɗanda ke yunkurin gaje shugaba Buhari a zaben shekarar 2023. tantancewar ta fara gudana ne a wani shahararren hotel Transcorp Hilton Hotel da ke babban birnin tarayya Abuja. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Sanata Abdullahi Adamu da sauran jagororin jam'iyya mai mulki tuni suka mamaye wurin kamar yadda channel TV ta tabbatar. tsohon gwamnan Ogun kuma sanata mai wakiltar mazabar Ogun ta tsakiya sanata Abikunle Amosun yana da ɗaya daga cikin 'yan takara kuma yana cikin mutanen da suka isa wurin domin a tantance su. Wata majiya ta shaida cewa ta shaida cewa kwamitin da zai tantance 'yan takarar shugaban kasar na APC yana karkashin jagorancin tsohon gwamnan Ogun kuma tsohon shugaban APC na kasa Mr. John Oyegun. Daily Trust ta rawaito cewa an hana manema labarai shiga wurin, amma wasu bayanai sun nuna cewar tsohon karamin ministan ilimi Chukwuemeka Njohuba shi ne mutum na farko da aka tantance. Kuma bayan kammala tantance shi bai yarda ya zanta da manema labarai ba. Hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya EFCC ta gurfanar da tsohon gwamnan jihar Imo, Sanata Rochas okoroches mai neman takarar shugaban ƙasa a kotu kan zargin almundahana da kuɗi kimanin naira biliyan biyu da ɗigo uku. Okorocha wanda ake wakiltar Imo ta Yamma a Majalisar Dattawa an gurfanar da shi ne a gaban mai shari'a Inyanga Ikwe a babbar kotun tarayya da ke Abuja a safiyar yau Litinin. Hukumar ta kama Rochas a gidansa bayan ta aike masa da takardar gayyata domin yaƙi amsawa. Tuni aka cika kotun inda mutane da dama suka tsaya a yayin da suke jiran fara shari'ar. ana gurfanar da tsohon gwamnan ne bisa tuhume sha 17 da suka hada da yin sama da fadi da naira biliyan biyu da tara an zarge shi da hada baki da wasu da suka hada da dan jam'iyyar apc da wasu kamfanoni biyar domin sata a asusun gwamnatin jihar sai dai ya musanta zargin gurfanar da shi a gaban kotun na zuwa ne bayan da ya gaza samun beli daga hannun hukumar Rochas ya bayyana buƙatar bada belin ne a kan cewa shi mai neman takarar shugaban ƙasa ne inda ya jaddada cewa burinsa na siyasa zai salwanta matukar ba a bayar da belinsa ba sai dai mai shari'a ikwai a wani takaitaccen hukunci da ya karanto akan neman belin Okorocha a ranar Juma'a ya ce bai aminta a bayar da belinsa ba. Hukumar kula da yanayi ta Najeriya NIMET ta sanar da cewa za a fuskanci matsanancin zafi da ya kai maki 40 na digiri celsius a tsawon kwanaki uku a wasu jihohin arewacin kasar nan hakan na cikin wata sanarwa da babban daraktan hukumar farfesa mansur matazu ya sanya wa hannu ya ce zafin zai haura maki 40 na digiri celsius a jihohin kebbi da sokoto da zamfara da katsina da kano da jigawa bauchi da gombe da yobe da jihar borno ya bayyana cewa garuruwan Kebbi da Sokoto da Katsina da Kano da Dutse da Guru da Maiduguri za su iya fuskantar irin wannan matsanancin zafin tun daga ranar Lahadi. Sanarwar ta ci gaba da cewa ana sa ran ranar Talata 31 ga watan mayu shekarar 2022 jihohin Kebbi da Sokoto da Zamfara da Katsina da Kano da Jigawa da Bauchi da Gombe da Yobe da Borno za su fuskanci zafi sama da digiri 40 Celsius. ya ci gaba da cewa ana sa ran jihohin Najeriya, Neja da Plateau da Abuja da Kwara da Kogi da Benue da Nasarawa da Taraba da Adamawa za su iya shiga yanayi na zafi tsakanin maki 35 na digiri Celsius zuwa maki 40 na digiri Celsius. Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yada labarai na mujallar Matashiya TV kuma za ku iya bibiyan mu domin kallon shirye-shiryen mu da muke kawo muku. YouTube mujallar matashiya, Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya ko kuma a Twitter at matashiya. Ko kuma ku kira mu domin aiko bayyana mana ra'ayoyinku kan lambar mu kamar haka shida. za mu karɓi saƙon talla. Albashirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye Ma'aikatanmu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa. Sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauƙi domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma. To ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauƙi ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Amincin Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsarika ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu. Shirye-shiryenmu masu tarin Uh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu Kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwabar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishin mu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. Masu kallon mu barkan mu da dawowa. Hukumar dakile cin hanci da rashawa a Najeriya ta ce ta sake gano wasu makudan kudade da da dakataccen akanta na Najeriya ya yi sama da faɗi da su. Binciken da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC ke gudanarwa kan dakataccen akanta janar na tarayya Ahmad Idris ta gano kuɗin da suka kai naira biliyan 170. Ahmad Idris wanda ke fafutukar neman beli a daren jiya Lahadi ya maganti kan wasu manyan jami'an gwamnati da ake zargi suna da hannu a hada-hadar kuɗin. hukumar efcc ta yi wa wani sakataren dindindin tambayoyi da ke da alaka da wasu badakala da sunansa ya fito a ciki jami'an efcc sun gano wasu abubuwa masu ban mamaki game da hada-hadar kuɗi a ofishin babban akanta na tarayyar rahotanni sun nuna cewa da farko ana tuhumar babban akantan da badakalan naira biliyan 80 ne bayan da bincike ya yi nisa aka sake gano akwai wata badakalar ta naira biliyan 90 akwai alamu da ke nuna cewa babban akanta ya yi wa efcc alkawarin mayar da wasu kudade zuwa asusun gwamnati Hukumar dakile cutuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar cutar kyan dabbiri a Najeriya. Hukumar ta ce an gano wasu masu ɗauke da cutar tun daga ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2022 zuwa ranar 29 ga watan Mayu. A halin da ake ciki an samu mutane 66 masu ɗauke da cutar yayin da tuni cutar ta hallaka mutum guda. Jihohin da aka samu ɓullar cutar sun haɗa da Kaduna, Delta, Neja, Ribas, Adamawa da jihar Edo. Sauran jihohin su ne Oyo, lagos Gombe, Bayelsa da babban birnin tarayya Abuja. Hukumar ta ce an samu karuwar yaduwar cutar a watan Afrilu. Hukumar ta ce ta baza jami'anta domin tattara bayanai akan mutanen da ake zargi suna dauke da cutar. 'Yan ta'addan da suka sace fasinjojin jirgin ƙasa Abuja zuwa Kaduna a ranar 28 ga watan Maris sun baiwa gwamnatin tarayya zaɓi biyu masu buƙatunsu ko su hallaka su. Ɗaya daga cikin 'yan ta'addan wanda ya rufe fuskarsa ya bayyana haka ne a yayin wani bidiyo wanda ya nuna mutum takwas daga cikin fasinjojin na roƙon gwamnatin tarayya ta kawo musu ɗauki. mutumin ya ce su ne mutanen da suka sace fasinjoji daga jirgin kasan kaduna zuwa abuja daga cikin fasinjojin da suka yi magana akwai sadiq ango abdullahi ɗa guda daga cikin ƙungiyar dattawan arewa fasinjojin sun roƙi gwamnati ta biya wa 'yan bindiga bukatunsu domin fitar da su daga halin da suke ciki daya daga cikin mutanen da ke hannun 'yan ta'addan wacce ta bayyana sunanta da maryam abubakar ta ce 'ya'yanta sun kamu da rashin lafiya a sansanin 'yan bindigan ta ce tun daga lokacin fasinjojin da aka sace a jirgin ƙasa tare da iyalanta hudu da kuma mijinta iyalan fasinjojin da aka sace sun jima suna kiran gwamnatin tarayya ta kubutar da 'yan uwansu yayin da bangaren gwamnatin ta tabbatar da cewa tana ɗaukar matakan da ya dace akan kubutar da su Masu kallon mu duka-duka a nan ƙarshen takaitattun labaran na yau zai zo muku a madadin editan da ya tace zo gare ku Abubakar Murtala Ibrahim. Sai wanda ya sada ni da ku Yahya Bala fage ni da na karanto Amina Tar Muhammad Rasuwa nake cewa Allah ya bamu alkhairinsa. sa.